amma ba bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba ba ci gaba da karatunmu na muktasar khalil filfatihil maliki wanda fadilatu sheik al-imam khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka zaya ko da yake yau za mu shiga sabon babi a darasinmu na 188 babun fil jihadi babin da zai bayani akan jihadi abinda ake nufi shine kan waɗanda yake ba musulmi ba idan suka hana musulunci walwala saboda asali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da kiran mutane ne zuwa ga karban addinin Allah ba wai ya zo ne domin ya yake su ba ya kamata a fahimci wannan ya zo ne ba domin ya yake su ba kamar yadda waɗansu ke yada propaganda wanda yake domin wato su zufa shadda hasken musulunci ba ta ya tilasta wani ya karbi addini ba saboda la ikraha fi dini ko la ikraha dini ka tabayyana rushd min al babu tila sai dai kuma idan ba za ka karbi musuluncin ba addinin Allah to fa dole ka kyale shi ya yi walwala in ba za ka kyale addinin Allah ya yi walwala ba to dole ya yake ka sannan kuma akwai yakan musulmi musamman idan ya yi tawaye ko ya balle shi ma ba za a kyale shi ba wa in fa'ifata ne min almu'mini na tattalo fa aslihu bai na huma fa'in bagat ihda huma alal'ukura faƙatilun lati tafi hatta tafi a ila amurilla saboda haka dole a yaƙe su har sai sun dawo hanyar Allah waɗanda yake sun yi tawaye ko sun balle ko sun kawo ainihin fitina ko rigima kamar irin yan fashi da makami wanda dunkule ya halatta a yake su sannan kuma musulman da suke aikata miyagun ayyuka su ma akwai yakan da aka ce a musu sai dai ana musu yaƙi ne ba wai da makami ko takwabi ba sai dai a yi yaƙi da wa'azi ko kuma da fawa da iko domin a hana su aiwatar da waɗanda abubuwa to amma ki malam zai kawo mana wannan bayani wato wannan bayani ne a karkashin a ɗauki makami a je a yaƙi wanda ba musulmi ba domin shine aka fi fassarawa kuma aka fi bayani a cikin littafan fikihu shi yasa yake babun wani babi na musamman aljihadu yin jihadi fi ahammi jihatin a ainihin ɓangaren da ya fi muhimmanci kun ga nan bai fassara mana jihadi shine abu kaza ba saboda duk wanda ka ce masa jihadi ya san menene jihadi ba sai ka yi dogon bayani ba ya hannu jihatin a ainihin ɓangare ko jihar da ta fi muhimmanci saboda kowa ya sani a kowane gari akwai gabas da yamma kudu da arewa to idan za a yi jihadi a duba ina ne ya fi hatsari to ta wajen za a fuskantar da runduna su yaƙi mutanen wajen don a samu zaman lafiya da kuma ci gaban musulunci kulla sanatin a kowace shekara ya kasance an samu an yi jihadi sau ɗaya wa in kafa ba ko da kuwa ya ji tsoron wani mai kawo farmaki jimana in aka ce za a yi gabas a yamma kuma ko wanda ake jin tsoro to inda ake karace a jiya fita jihadin nan sau ɗaya to ya zama dole zai ambata mana fardu kifaya wato dole amma na kifaya ina fata an gani eh, ka ziyaratil ka'aba yace kaman ziyaran ɗakin ka'aba ne dole a samu a kara ko da sau ɗaya amma abin da yake nufi ga shugaba ko kuma jagora ko kuma khalifa tunda a kowace shekara akwai aikin haji kuma aikin hajin nan sai an sa jagora musamman wanda zai yi jawabi wa mutane a ranar arfa to kamar yadda ya zamo dole a naɗa runduna su tafi yaƙi domin kare addinin Allah a shekara sau ɗaya to haka ma ake naɗa runduna shugaba da kansa wato ya tsayar da aikin haji a shekara sau daya Fardo kifaya sai ke farali ne na kifaya to yana son ku sake duba rubutun eh, duk waɗannan bayanan da muka yi kamar bayanai ne waɗanda yake suka shigo tsakani abinda yake nufi aljihadu fardu kifaya jihadi farali ne na kifaya Jumala ma'ana waɗansu na ɗauke ma waɗansu kun ga yi daibatin ɗinmu zuwa wani abu daban saboda shigar da waɗannan bayanan da suke tsakani inda yake fi hannu jihatin kulla sanatin wa in kafa muhariban ka ziyaratil ba. ya ambaci waɗansu rasuna guda hudu ina fata an gani saboda haka takaice a musulunci jihadi farko kifaya ne ba wai dukan musulmi ne za su tafi wajen jihadi ba idan waɗansu suka ɗauki nauyi to sun sauke masaura sai dai kuma wannan jihadi ana yi ne walau ma'awalin ja'irin ko da kuwa da jagora ne wanda yake a zalimi ko da sarki ne a zalimi wannan ita ce ka'ida ta musulunci inda an ce shugaban musulmin azzalumi ne sai kuma aka zo maganan jihadu sai ce a shirya a tafi jihadi ko azzalumi ne ko fasiki ne to za a je a yi jihadi a ƙarƙashinsa sai dai idan jihadin da za a je akwai zalunci a ciki kamar yadda waɗansu sarakuna a ƙasar nan suka mai da jihadi domin faɗaɗa filayensu da tara bayi da ƙwace dukiyoyin jama'a wannan ba jihadi ba ne ɓarna ne yaƙi ne na zalunci na mamaya amma jihadin musulunci daga kafirai nan sun dami musulmi sun hana su walwala sai wannan zalimi shugaba ce a haɗa runduna mu je mu yake su to tun da wajen kare musulunci ne za a je a baki haɗin kai a yi wannan yaƙi amma idan kuma za a zalunce su laifinsu bai kai a yaƙe su ba a je don a kwace filayensu ko kuma su a mayar da su bayi da 'ya'yansu da matansu bayi na duniya to wannan bai halarta ba shine bambanci kun san nafi ya tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗaukaka wannan addini koda da wanda ba musulmi ba ko da kafiri ko da jahiri sai ga Allah ta'ala ya ɗaukaki wannan addini din sai dai mafi yawa waɗansu akan samu sukan gane laifin da suke ciki ko kuma hatsarin da suke ciki su dawo kan hanya amma waɗansu kawai su sukan yi haka ne saboda sun samu dama ko suna tare da waɗanda suke kan wannan layi yanzu kamar ma'aikatan gwamnati ko masu damara mutum ya kai wani mumbali idan da za ku kai ƙara wajen sawa ne ya fa fitine addini ya yi kaza za ku samu a gefe yana neman mata ko yana shaye-shaye ko yana wani abu amma zai saurare ka idan ka yi bayani saboda wata alaka da ke tsakaninku sai ce to bari zan sa a ɗauki mataki a kan wancan domin saboda a samu zaman lafiya wannan an yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma shi karan kansa za ka same shi shegen kansa ne amma tun da mutane sun gwada ga bukatar su ga abin da suke so ga menene to zai taka kowa ya murku saki domin abubuwa su daidaita in ya zo shi kuma in ya je canza zai yi tsiyarsa daban wani kuma za ka samu gaba ɗaya a gigi ce yake saboda tsaban sabon Allah da kyayi-kyayi ga wata ran da za a same shi a ce tofa mu muna son yan kyayi-kyayi sun yi yawa muna son mu dauki mataki da menene tun da mun ga kai baka da tsoro baka da abin nan za ka iya siya wa kowa da abin nan ya ce to ko dai an kawo muku wata magana a kai na nima ya ce a'a mu da abin da muke so ka ba haɗin kai ka taimaka ko kuma ma kawai ka haɗa runduna dole an yi sa'a zai ce wane da wane a kira su to daga yau mu ma da muna cike amma mun barka ya tara yan iskan ya ce daga yau duk wanda ya sake kaza sai ga gargadinsa ya fi muhimmanci akan gargadin liman ana samu ko to misali kenan to shi yasa in dai har za a samu gyara ko da mutum yana aikata laifi a wani wuri don za a dan samu gyara to za a haɗa kai da shi amma kuma in za a haɗa kai da shi kuma a taimaka masa ya yi barna ko ya ci gaba da barna to wannan shi ne musulunci bai yadda ba ala kulli hurrin zakarin mukallafin qadirin jihadi ya zama fardu kifaya ne akan wa akan wanda ya haɗa waɗannan sifofi guda hudu ala kulli hurrin akan kowane da bawa ba dole ne ya tafi jihadi ba amma in ta kama ya tafi jihadi aka samu ganima dole ya bashi rabonsa zakarin namiji mace babu jihadi a kanta jihadin ta shine aikin haji wannan ma kadai ya ife ta shine nasin hadisi yayi bayani amma fa idan wuri yayi wuri abu ya ɓaki. to mace ma takan sa kayan yaki na sulke kuma idan ta yi yaki aka samu ganima za a bata mukallafin baligi yaro karami ba zuwa jihadi da shi yaro karami sai dai idan yana da girman jiki kuma yana da wayo yana da dabaru to idan ya kama to za a tafi jihadi da shi amma banda wanda bai balaga ba banda yaro karami sai na hudu kadirin wanda yake da iko wanda yake da lalura wannan jihadi ba dole ne a kansa ba duk ba zai iya tabuka komai ba amma babu laifi a nemi shawarinsa saboda yana da experience idan yana da kwarewa akan wani abu to ana iya neman shawarinsa saboda haka sai mutum ya cika waɗannan ka'idodi guda hudu sannan jihadi na ɗaukaka addinin Allah yake zamowa fardu kifaya a kansa to zai kawo mana waɗansu misalai kamar yadda ya saba eh, za mu shiga wani anaza bakin kuma da bakin ɗin nan zai kawo abubuwa da yawa sai yake ne kamar wato kamar yadda jihadi ya zama fardu kifaya dole ne akan musulmi amma waɗansu suna ɗauke ma waɗansu to haka ma ya kasance kalkiyami bil ulumi kar'i ko bi ulumi kar'i wal fatwa wa dab'i darari anil muslimina wal qada'i wal shahada wal imamati wal amri bil ma'ruf wal hira fil muhimma ورد السلام وتجهيز الميت وفك العقيق sai kawo abubuwa guda goma waɗannan abubuwa guda goma su ma fardu kifaya ne abinda yake nufi kenan duk da kasancewa ba babinsu ba ne to shi mai wannan littafi kusan haka yake yi ya a idan kana neman hukuncin wani abu kana kyauta zatonsa a babinsa sai ka samu ya ambace shi a wani babi daban wannan shi yake nuna cewa akwai bukatan idan mutum yana son zai dogara da littafin to ya karanta daga farko har ƙarshe in ka karanta daga farko har ƙarshe sai ka ringa rubutawa a gefe cewa wannan abu kaza ne to da ka zo kana bubbudewa za ka gani ko in ka lazimci littafin yau da gobe kamar yadda malaman zaure suke yawan karantawa su kana tambayan su za su ta yi maganan kaza a babi kaza za ka same shi ba za ka same shi a babinsa ba to irin wannan ne muna magana akan abin da ya shafi jihadi ne amma sai yake hukuncin sa fardu kifaya to akwai abubuwan da suke fardu kifaya waɗanda yake waɗansu suna iya ɗauke mu waɗansu suna da yawa sai ya kawo maka misalin don ya sauwake maka kafin ya ci gaba da bayani akan jihadi daga ciki na farko yake ne da ulomi kar'e kamar ainihin tsayuwa da ilimi na shari'a abinda ake nufi da ulumi shar shine yanzu kaman ilimin fikihu ilimin shari'a wato na ainihin alhudud wal ilimi na dokoki kenan wanda ya shafi alkalai sannan kuma ilimi na ainihin wato kaman qur'ani da tafsiri hadisai da sauran makamantansu wanda yake ilimi ne na musulunci mun sani a musulunci akwai waɗansu jigajigan ilimi kamar haka alkur'ani ga abin da ya rataye da ki hadisan annabi ga abin da ya rataye da su ilimin furu'a shine ilimin fikihu da abin da ke rataye da wannan ilimin tarihi na ainihin musulunci ilimi kuma na ainihin tarbiyya wato na ɗabi'un mutane waɗannan kyawawan ɗabi'u ne waɗannan munanan ɗabi'u ne a ƙarƙashin na ake samun wa'azi to kaga a takaice waɗannan ilmomi guda biyar farlu kifaya ne akan kowane musulmi ya je ya nemi wannan ilimin amma inda ake samun sassauci a farlu kifaya shine idan waɗansu musulmi suka dukufa suna neman wannan ilimi to ba dole ne akan kowa da kowa ba shine sassauci ba kaman fardu ayi ne ba yanzu kun ga kaman sallah asuba duk wanda ya kasance mai hankali baligi ne yana bisa tsari ai dole ya sallan asuba wani yana dauke ma wani sallah asuba ne ko babanka ne baka yi zaka dauke ma sallah asuba ba ko matarka ba za ta dauke maka sallah asuba ba ko baka bane wannan shi ake kiran sa fardu ayin irin sallan asu salloli na farillai wannan dole ne kowa ya aiwatar idan an zo azumin wata ramalana dole ne kowa ya aiwatar in an zo aikin haji inda kana da hali dole ne amma baka da hali kana iya tura wakili to amma a sallah ana iya sa wakili a sai dai hawan sallah sai dai hawan sallah ka sa wakili shi kuma dama wannan wani abu ne daban na sarakuna ko kuma na al'adu ina fata an gane na'am to kun ga mun samu abu guda shine ilimi na shari'a fardu kifaya ne ilimi na fatawa waɗansu suna haɗawa amma zahiri da bambanci shi ma fardu kifaya ne abinda ake nufi da ilimi na fatawa ba kowane malami ne yake ba fatawa ba amma kuma kusan kowane malami ne yake yin wa'azi yanzu wannan karatun da muke yana daga cikin ilimin shari'a ilimi ne na shari'a sai a ce dole sai kowa ya zo ya yi wannan karatu ba dole ba duk waɗanda suka zo suna yi sun ɗauke masaura sai dai a ba su haɗin kai abin da ake bukata kenan amma an zauna kwata-kwata ba a yi to idan Allah ta'ala ya take kama masu laifi duka mutane ne zai kama su da laifi kwarai da gaske amma waɗansu suna yi to ba za a kama kowa da kowa da laifi ba waɗannan sun sauwake musu to haka ma fatawa shine duk lokacin da wata matsala ta faru to akan samu manya-manyan malamai malaman da ake samu waɗanda suke ba da fatawa su ne na farko sun san ƙura'ani ciki da waje da ƙa'idodin sayins na ƙura'ani sun san hadisi ciki da waje da ingantaccen hadisi da ainihin hadisi mai kyau da hadisi wanda yake mai rauni da hadisin da aka ƙirƙiro, da hadisan ƙarya duk su riga sun sani kuma za su iya fassara hadisin su yi bayani su ce akwai matsala kaza da kaza a ciki sannan daɗin daɗawa sun san ijima'i sun san kiyasi sun san abin da ake kira su saddu zari'a ko almasalihul mursala ko kuma shar'u man qablana ko kuma amalu sahabi au qawlu sahabi da sauran makamantan suna da yawa to waɗannan waɗanda suka kware a wannan layi su kuma su suke ba da fatawa ina fata an gane saboda haka yanzu haka zo aka ce malamai za ga sun jibgu da yawa amma in aka ce fatawa ake nema to duk malamin da zai daga hannu zai kasance in aka faɗi hadisi zai yi wahala ya ke bai san hadisin ba barai da gaske duk babu mai ba da fatawa sai wanda ya hada littafai da yawa kaga akalla ya kamata a ce ya haddace littafai kamar guda saba'in ko ma ɗari shine kana faɗin hadisi zai ce wannan ba hadisi ba ne maganan wani malami ne ko kana faɗin abu zai ce wannan hadisi bai inganta ba ƙariya ne an ce hadisi ne amma ƙariya ne illan da ke cikin hadisi shine wane da wane ko abu kaza da abu kaza ko ka faɗa masa hadisi sai ce wai wannan hadisi yana cikin bukari in ka je bukari wato mujalladi na tsakiya a babin kaza sai ka ga wannan ba kan wallafa bane ba kamar wanda ya karanta a halari daga wa'idi bane da bambanci saboda haka waɗanda za su nemi wannan ilimi su yi zurfi a ciki idan an samu waɗansu sun tsaya a kan wannan to ba dole ne akan musulmi gaba ɗaya ba amma in babu to Allah zai kama su da laifi duka saboda fardu kifaya ina fata an gani kuma layi ne wanda yake duk dagewanka idan Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara zaka shiga cikin sa ba zaka shiga ba ai ko karatun addini ne karantarwa wani yana Allah Allah yana son ya yi amma Allah bai yarda ba za ka yi ba sai ka bi wani layi kuma da Allah ya hore maka eh, kai ma ka ba da contribution ɗinka a cikin society ko kuma a cikin al'ummar da kake zaune na biyu kenan amma da na karanta shi a matsayin abu guda daya ilimi na shari'a da ilimi na fatawa wa dab'i darari anil na, da tunkule cutarwa ga barin musulmi abinda malamai da yawa suke fassarawa shine irin aikin agajin da ake bayarwa lokacin da aka zo aka ce ga ambaliyar ruwa ruwa yana ta ambaliya ya mamaye wani gida ko ga gobara ta mamaye wani gida akwai mata da yara kanana to musulmi fa sun tashi ba gudu za su yi ba ba gudu za su yi ba gudumawa za su kawo wannan gidan sai dai mafiya yawa masu gudumawan yanzu da yawa za ka samu akwai barayi a cikinsu eh, shi yasa al'umma ta lalace inda ta lalace kenan amma idan wani ya nemi gudumawanka saboda ka kare ki daga wata cuta to matukan kana da hali farzu kifaya ne ka kare shi saboda haka ba zai yi ce duka musulmi su taru ba waɗannan mutane yadda za su kawar da su daga cikin ko za su tare musu cuta ba amma idan waɗansu sun tsaya to sun wadatar ga barin waɗansu walƙada sai abin da ya kafi alƙalanci alƙalanci ba kowa ne yake baki alƙalanci ba akwai da ake zaɓa a ba su alƙalanci to shi ma farzu kifaya ne in an samu waɗansu zama alƙalai to ba dole ne akan kowa da kowa ba amma in kowa ya noke kuma to Allah zai kama dukkan al'umma da laifi kun ga da wanda ya karatu da wanda ma bai yi ba to dole ne a samu waɗansu bantattu wanda za su riƙe wannan fardu kifaya na ainihin alƙalanci wa shahadanci haka ma ba da shaida wajen ɗaukan shaida da bayan da ita wani lokaci idan aka zo abu yana faruwa sai wani ya kira ka ya to muna tare da kai kai abokina ne kai kaza ne ko kai ɗan uwana ne kana da labari akan wannan abu eh ka san yadda na mallaka eh abu kaza da kaza ka san komai eh to da Allah ina son ka zo ka taimaka ka je ka zamo shaida domin zan ba da sunanka to fa dole ne ka je ka yi musamman ma idan babu kowa dole ne ka je ka ba da wannan shaida idan an samu waɗansu sun je sun ba da shaida tun da mafi karanci wajen ba da shaida ana neman mutum biyu ne adilai in an samu mutane guda biyu adilai to shi kenan sun wadatar yanzu sai aka samu mutane goma ne suka san komai da komai amma sai aka samu biyu suka zo suka bayar takwas sun huta shi ne abin da ake nufi da fardu kifaya amma idan goman nan duk suka noke don Allah ta'ala ya take kama su da laifi ba goman ba duk mutane masu ya kama su da laifi don zalunci ne misali a ce mutum abinsa ne yana da kaidu akan cewa abinsa ne amma kwace masa karara kamar yadda ake a kotunan yanzu kawai in kana da lauya mai baki ko mai laurin ginde to shi kenan kawai ko in kana da kuɗi ko kana da mukami da waɗanda gwamnati za ta ɗauki takarda certificate za ka samu akwai masu ainihin filin amma kuma sai wani gwamna ko kuma wani kwamishina ya je sake ba da certificate saboda zalunci to kaga kai in ka sani aka kira ka ka bada shaida ka ce a ka ki da gwamna wannan zalunci ne domin saboda wani shi ne ke da wannan fili da satifiket ɗinsa. yanzu ka zo ka sake sa hannu in dai ba wani dalili ya aka yi aka sa hannu a kawai mu mun ga babu kowa ne shine wannan ya kawo ya ce yana bukatan wannan fili shine na sa masa hannu suka ce zalunci ne in baka ba da wannan kaida ban ka je lahira za ka yi bayani kuma Allah ya tashi kama laifi dukan ku ne zai kama ku da laifi duk wanda kuka sani ina fata an gane saboda haka alkalanci fardu kifaya ne wajen ba da shaida ma fardu kifaya ne wal imama sai limanci limanci za ga akwai mutane da yawa sun iya karatu na ƙura'ani amma sai aka ce dole kowa sai ya zamo liman ko kuma kowa ya zamo liman zai yi a'a don akwai waɗansu ma kun sa su limanci sai kun yi sati ba ku gansu ba saboda limancin da ake yanzu ba albaki bane ba kuli bane ba albaki bane ba kuli bane ko limamin da za ku naɗa ki gidansa yana nesa da masallaci to wallahi sai dai haƙuri amma kasashen larabawa ko waɗansu kasashe sukan naɗa liman yana karshen gari to baki masallaci a dungun gari amma saboda yana da albaki kowace sallah za ka gaishe zai zo wani limamin ma za a haɗa ki da lada ne wani limamin shi kaɗai ne shi ne liman shi ne ladan shi ne mai gadi saboda haka in ya zo zai buɗe tunda da aikinsa ne zai buɗe ko ina ana idan da sallah kuma in kalan zauna zai ce a'a fita fita fita sai a farko kawai a haraba ko a menene sai ya kulle masallaci in bai zo ba to ba ya sa ki ga cikin masallaci ba saboda ana biyan sa albaki in yayi sakaci da wannan to za ya soke shi mun ko limanci mu ba albaki bane har ka zo kana guna guni saboda liman ya tsawaita kana ta guna guni ka canza masallaci mana don ko sadaka ake nema ba bayarwa kake ban kana bayarwa ma ya wuce 20 ne ko wata ya gaggiyar naira hamsin saboda haka al'imama limanci ma fardu kifaya ne tun da alhamdulillah ana samun mutane da dama wanda za su zo su yadda suna yin limanci to sun kawwake mana gaba amma in kowa ya noke to kuma Allah zai kama mu da laifi dukan mu gaba daya amma tunda akwai wanda suka dauka ki kenan wala amri bil ma'ruf eh da kuma umarni da kyakkyawan aiki shine wa'azi wa nahyi anil munkar za ga akwai kwamiti na wa'azi su je nan su je can su je can wannan farko kifaya ne idan waɗansu sun dauki nauyi suna yi kike amma a zauna ba a wa'azi to dukan mu Allah zai kama mu da laifi ina fata an gani saboda haka wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ahli suke umunni da abu mai kyau da kuma hani ga barin mummunan abu sannan wal fil muhimma da sana'o'i masu muhimmanci abin abinda ake nufi kenan shine aikin gini harkokin kasuwanci da su ainihin fulamba. da masu gyaran lantarki da masu gyaran hanya sana'o'i dai iri daban-daban to nan ma idan an samu waɗansu sun koya sun iya to alhamdulillah amma idan kowa ya noke to Allah zai kama mu da laifi gaba daya to alhamdulillah a wannan bangare kan yanzu ko ba don Allah ba saboda kowa ya nemi abincin da zai ce ya nemi sana'a an barbazu kowa da irin sana'an da ya ɗauka. kaga kenan ba sai ka dauko wanda ba musulmi ba ka iya samun musulmi sai dai matsalar musulmi a yanzu cuwa-cuwa da ha'inci wallahi wani ko masallaci ne ka sake sai ya ha'inci masallaci to ina abin da ka tara zai albarka ba zai yi albarka ba to wannan ma yana babin fardu kifaya wa raddi salami da mayar da sallama idan mutane da yawa suna tare sai wani ya ce assalamu alaikum to idan mutum ɗaya ya amsa sauran ba sai sun amsa ba amma in aka yi shiru to Allah zai kama su da laifi dukkan su an musu sallama ba su amsa ba an gane wata jihizil mayyit da kirya mamaci duk mutumin da ya mutu dole ne musulmi su yi masa wanka su sanya masa likafani su yi masa sallah su sanya shi a cikin kabari haka ne to an samu waɗansu sun tsaya za su aiwatar da wannan aiki to sun hutakar da sauran saboda fardu kifaya ne sannan wa fakila siyar da kuma kubutar da fursunan yaƙi wanda ba musulmi ba suka zo suka kama musulmi a matsayin fursunonin yaƙi to dole ne a kubutar da su eh, dole ne a kubutar da su su waɗannan fursunonin yaƙi to kaga wannan aiki ne na shugabanni da wanda suke da hali da wanda za su je su ba da shawari to an samu wanda suka tsaya suna ta tattaunawa to sauran mutane su tafi su amma aka rasa wanda za su tsaya to gaba ɗaya kuma za a taru a yi laifi to kun ga abubuwa guda goma ko guda goma sha ɗaya wannan duk ƙarin bayani ne akan farzu kifaya na'am wata'ayyana wata'ayyana maza al-jihad yanzu zamu dawo kan jihadi jihadi yakan zamo dole bi fadil aduwe idan makiya suka kawo farmaki ba tare da an shirya ba to wannan kan ya zama dole akan kowa da kowa ya fita kun ga can baya ya ce mana wasu na dauke ma wadansu to amma idan kafiran ne suka zo to wani ba zai dauke ma wani ba wayin ala imra'a ko da kuwa mace ce kun ga can baya ya ce namiji shine zai yi jihadi to yin sun kawo farmaki har da mace wa alaman bi qurbihim kuma akan wanda suke kusa su dole su dauko makamai domin su taimaka wa makwabtansu in ajazu idan makwabtansu sun gagara kare kansu saboda a kori waɗannan makiya saboda haka wa bi ta'ayinil imam haka ma idan shugaba ya ayyana ka to da aka zo ana ta tattaunawa za a tafi jihadi sai aka ce alhaji umaru mai soda kana ɗaya daga cikin kwamandoji to ba da za ka kai kwana amma ba a ayyana ba aka ce to ga maganar jihadi sai ka ce a to ni ina da lokaci bari in shiga to shi kenan ko kuma a gaskiya wannan jihadi ba zan samu daman zuwa ba saboda me saboda ga gona ta na riga na shuka ba yi noma ba ni kuma ina son ba da noma a cikin kwanakin nan don an samu mutane da za su tafi jihadi kai ka tafi gonanka tun da ya can baya mun yi bayani dole ne a barbazu ba zai yi gaba ɗaya ɗungurugum a ce za a je a kama hanya tafi jihadi ba dole a bazu a ɓangarori daban-daban to don haka idan makiya sun kawo farmaki dole ne a kan kowa idan shugaba ya ayyana ka to ya yarda da kai ne yana son ka kasance cikin wannan runduna inda babu mugunta a ciki kun san sarakunan da suna mugunta eh wani zai ya duba ya ga wani dan uwansa baya son ya gaje ki wajen da yake da hakari sai sai Alhaji Umaru kai zaka jagoranci wannan kana ce tauran ki dade ai labarai da yawa da ake ta bamu an babba da labarai irin wannan sai a tura ka wajen hatsari in ka je ka dawo sai a fara tunanin ina ne fi ka hatsari kuma don abin da ake so ne a dawo da gawanka to da kai da kuma sai Allah ya kubutar da kai aka sake tura ka sai Allah ya kubutar da kai aka sake tura ka sai Allah ya kubutar da kai to fa in ba yi sa'a ba da daddare za a zo ka je ka gidanka saboda ka zama gagara ba dau to kaga wannan akwai mugunta a ciki da yake mafiya yawan jihadan da aka zo aka yi su a wadansu ɓangarori wallahi ba jihadi saboda Allah ba ne jihadi ne na zalunci akwai jahilci da gangance a ciki to shi yasa ma Allah tabaraka wata ya tabar da alamari. amma jihadi na adalci na gaskiya to akan dubi wanda suka cancanta ne saboda haka shi shugaba zai ce a kwamandawa ne da wane su ya kamata su jagoranta in an zo wani bangare sai ce to komanda wane da wane domin ana yi ana karbe-karbe shi ma zai wannan rabo ne wato zai karkasa su ne bisa adalci ina fata an fahimta to sai kuma wasa kafa farlanci yana faduwa gabarin waɗansu mutane kamar haka su ne wanda zai ambace su bai maradin وصبي وصبي وصبي إيه، وجنون وعمل وعرج وعنوصة وعجز عن محتاج له ورك ودين هل كوالدين في فرض كفاية ببهر أو قطر لا جد ya kawo abubuwa guda goma wato farlanci yana faduwa bi maradin duk wanda bai da lafiya mutum bai da lafiya ba zai je jihadi ba ba dole ne a kansa ba la fardu kifaya wa la fardu sannan wa da yaran ta yaro karami ne ba zai yi ba wa jununin da hauka wa aman da makanta wa arjin da gurguntaka wa unusatin da matantaka wa ajzin an mutajin lahu da kuma kasa hada abin da yake bukata kamar makami da guzuri da menene da za a je in aka rasa abin da za a baki to ba dole ne ke je ba wa da bauta bawa kenan wa dainin halla da bakin da lokacin biya yayi an ce za ta fi jihadi gobe kuma gobe kana da biyan baki yadda kai yarjejeniya da wani to wannan yarjejeniyar da kai da wani domin ka biya baki to shi zai hana ka tafiya ba lallai ka je ba kawalidai ne kamar wanda yake da iyayensa guda biyu yi farzi kifaya da jihadin farzi kifaya suka ce su ɗin nan ba su yadda ka tafi wannan jihadi ba to ya faɗi a kanka bi baharin kamar in za a shiga kogi suna tsoron za ka halaka au ko akwai hatsari suka ce su ba sa bukatan ɗan su yaje to wannan kima ya faɗi a kansa lajaddin amma ban da kaka sai dai uwa ko uba amma ban da kakanni ina fata an gani to wannan duk ya fassara mana kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce laisa alal a'ma haraju wala alal a'raj harajun wala alal maridi haraju to shine aka fassara mana an baza mana su sun kai guda goma to duk waɗannan su jihadi a kansu ba dole ne. wal kafiru ka gairihi fi gairihi ne darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh